قل كل يعمل على شاكلته فربكم اعلم بمن هو اهدى سبيلا kace ya kai wannan manzo kowane mutum yana aiki ne akan tafarkin da ya kama da yanayinsa cikin shiriya da ɓata, domin ubangijinku shine mafi sanin wanda ya fi shiriwa zuwa tafarkin gaskiya